Sashen Hausa na BBC ke muku sallama shirinmu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato biyar da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa yau ne al'ummar Kiristoci a faɗin duniya ke bikin ranar farko ta bayan Kirsimeti da a Turanci ake kira Boxing Day, za ku ji muhimmancin ranar. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada damuwarsa game da kare lafiyar fararen hula Falasɗinawa a zirin Gaza. A daidai lokacin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin zafafa hare-hare. A Najeriya, 'yan bindiga sun kashe mutanen da suka yi garkuwa da su bayan sun kashe wato sun kwashe mutum takwas a harin da suka kai wa matafiya da ke kan hanyar zuwa Cira na Ajibiya da ke jihar Katsina. mutane sun yi shiri za su taho kasuwa aka kare su a hanya aka musu wannan ta'addin barayi ne bandit masu bindiga ana kokari a an su ma ma ɗauko su ma da aka kashe wannan mutane sai su zama itina To wani binciken BBC ya gano cewa har yanzu akwai wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke da mutane a jihar Borno saɓanin ikirarin gwamnatin jihar na rufe su sakamakon dawar zaman lafiya a garuruwansu. Kowa mata abinci yake ba sabulu, ba makarantar yara, ba abinci, ba ruwan sha. Da ƙungiyoyi suna ba mu abinci a nan, amma yanzu ko ƙungiya ɗaya babu wanda take ba mu abinci a nan. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin to amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada damuwarsa game da kare lafiyar fararen hula Falasɗinawa a yankin zirin Gaza a daidai lokacin da Firaministan Isra'ila ya sha alwashin zafafa kai hare-hare a yankin. Wata jami'ar ofishin Game connell ta shaidawa BBC cewa fararen hular da sojojin Isra'ila suka ba wa umarnin ficewa daga tsakiyar zirin Gaza ba su da wata wato mafaka ko inda za su koma. Ta ce abin da muka gani a kwanan nan shine umarnin da ake bawa fararen hula na su fice, amma tambayar a kullum ita ce to su fice su koma ina. Babu wani waje da ke da tsaro a Gaza. wuraren da za su je ɗin ma ba su tsira ba tun da farko dai dangin sama da mutane 100 na isra'ila da hamas ke garkuwa da su sun gudanar da wata zanga-zanga a wajen ma'aikatar tsaro a birnin tel aviv inda suke gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa na dawo da waɗanda aka kama Ƙungiyar Hamas da kuma Islamic Jihad na Falasɗinawa sun ce ba za su shiga duk wata tattaunawar sasanci da Isra'ila ba har sai ta tsayar da hare-haren da take kaiwa Gazan. A cikin wata sanarwa da ɗaya daga cikin jagororin siyasa na ƙungiyar Hamas Izzat al-Rishq ya fitar, ya musanta wasu rahotanni da ke cewa ƙungiyar ta yi watsi da wani shirin Masar na tsagai ta buɗe wuta. Mataimakin shugaban ƙungiyar Islamic Jihad Muhammad Al-Hindi ya ce ƙungiyarsa na maraba da duk wani yunkuri na kawo ƙarshen hare-haren Isra'ila. a ranar lahadi jiya kenan masar ta gabatar da wani sabon wato shekaran jiya kenan masar ta gabatar da wani shiri na tsagaita buɗe wuta a matakai uku sai dai mr arish ya ce al'ummar falastinu ba su da sha'awar dakatar da buɗe wuta ta ɗan lokaci face cikakkiyar tsagaita wuta ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta ce ta kai wani har ramuwar gayya akan kungiyoyin da ke samun goyon bayan iran a iraki bayan wani hari da suka kai kan sansanin jiragen saman sojin Amurka na Erbil wanda ya raunata sojojin Amurkar uku. In a statement, the U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said that the strikes. Wakilin BBC ya ce a cikin wata sanarwa da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya fitar ya ce an kai hare-haren ne kan wasu wurare uku da kungiyar Hezbollah ke amfani da su kuma martani ne ga hare-hare da dama da suka kai kan sansanonin sojin Amurka da ke gabas ta tsakiya. Yakin da Isra'ila ta ƙaddamar kan Falasinawa a Gaza da ya haifar da zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya, inda ake samun fargabar rikicin na iya faɗaɗa. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai sun kashe akalla mutane 113 a wasu jerin hare-haren da suka kai kan al'ummomi a tsakiyar Najeriya a yakin da wato a yankin da ke fama da rikicin addini da na ƙabilanci. Wani jami'i a jihar Plateau ya ce an kai hare-haren ne kan akalla al'ummomi ashirin tun daga ranar Asabar, kuma aka ci gaba da kai hare-hare har zuwa safiyar Litinin. Ƙungiyoyin 'yan fashin daji sun sha kai hare-hare a ƙauyukan domin yin fashi da kuma satar jama'a. Haka kuma ana samun takun saka tsakanin makiyaya da manoma waɗanda ke barin arewacin ƙasar suna kwarara yankin sakamakon kwararowar hamada. Dakarun Kurdawa na Siriya da ke kula da arewa maso gabashin kasar sun ce an kashe mutane takwas tare da jikkata wasu goma sha takwas a hare-haren da jiragen yakin Turkiyya suka kai cikin kwanaki ukun da suka gabata. Ranar Asabar inda ta wuce ne Turkiyya ta sanar da kai wasu sabbin hare-hare a yankunan Kurdawan na Siriya a matsayin ramuwar gayya kan wasu hare-hare biyu da aka kai kan sansanoninta da ke arewacin Iraki waɗanda suka yi sanadin mutuwar sojoji goma sha biyu. ankara ta zargin mayakan kurdawa da kai waɗannan harhare hare magana da yawun dakarun kurdawa na syrian democratic forces farhad shami ya ce mutanen takwas da harin ya ritsa da su fararen hula ne kuma harin na turkiyya ya lalata cibiyoyin farar hula sama da 25 to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc bayan da aka sha labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama inda za mu je ga rahotanni. Amurka ta nuna jin daɗinta akan rahotannin da ke nuna cewa an gawo wato an gano jagoran adawa na Rasha da ke garkame Alexei Navalny bayan daina jin ɗuriyarsa tsawon makonni. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nuna matuƙar damuwa akan yanayin lafiyarsa ga Umai Musani Abdulmumin da ƙarin bayani. An ba da labarin gano Alexei Navalny a raye cikin ƙoshin lafiya bayan da fari an rika samun wasu bayanai da ke nuna cewa an nemi shi an rasa a gidan yarin da ake tsare da shi. tun a farkon watan Disamba rabon da a ga Mr. Navalny sai dai a yanzu mahukunta na cewa sun san inda yake. Lauyoyin Mr. Navalny sun ce yanayi ne mai wahala a ci gaba da samun bayanai a kansa. bayan sauya masa matsuguni zuwa wani gidan yari da aka yi amfani da shi tun zamanin mulkin mallaka da ke ƙauye a arewacin Siberia. Babban jami'in Navalny Leonid Volkov da ke hijira a Lithuania. ya ce samun bayanai kan Navalny ya yi musu matukar wahala a yanzu. Ya ce aikin ya kasance mai matukar wahalar gaske ga tawagar lauyoyinmu saboda mun aike saƙonni sama da 600 a faɗin Rasha a wasu lokutan akan samu amsa. wasu lokutan kuma a yi mana biris babu wanda ke tanka mu a hakan muka yi kokarin gano wasu mutane da muka rika aiki mu su tattauna domin fahimtar yanayin da navalny ke ciki ya ce gidan yarin da aka aike misa navalny a yanzu na tattare da akuba da azabtarwa wannan wuri ya kasance ɗaya daga cikin fursunoni talatin a rasha da ake azabtar da mutane irin wannan wurare sun kasance inda ake ajiye manyan kasurguman masu aikata kisa fyaɗe da sauran mangan laifuka ba wuri ba ne da ya kamata a ce mutum na rayuwa ko zama wakafi ba lokacin sanyi ana azabtuwa haka kuma lokacin zafi ga uban sauro da tarin abubuwan cutarwa babu dalilin rike mutane kamar a zamanin mulkin mallaka cikin azabtarwa da rashin imani babu hujja a nan Mr. Navalny wanda ya kasance maki ga shugaba Vladimir Putin tun a shekara ta 2021 ake gargama da shi a gidan yari bayan yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 30 kan laifukan da duniya ke Allah wadai. A gaida Umaima Sani Abdulmumin. A Najeriya kuwa al'ummar yankin Jibiya a jihar Katsina sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe mutanen da suka yi garkuwa da su bayan sun kashe mutum takwas a harin da suka kai wa matafiya da ke kan hanyar zuwa cin kasuwar Jibiya. mazauna yankin sun ce 'yan bindigar sun kai harin ne dauke da muggan makamai inda kuma suka raunata wasu mutum hudu ga rahoton awwal ahmad janyau mutanen yankin najibiya sun ce maharan sun kai harin ne a ƙauyen 'yan gayya inda suka tara hanya suka kashe mutum takwas da ke kan hanyar zuwa cin kasuwa suka kuma tafi da wasu mutum biyu waɗanda daga baya aka tsinci gawarsu a cikin daji kamar yadda sarkin arewan katsina hakimin jibiya alhaji rabi rabiu ya min ƙarin bayani wannan hari an kai shi a yankin magaji yan gaya. wanda ya yi sanadiyar mutu mutum takwas daga cikin su kuma suna asibiti da sai ranar lahadi mutane sun yi shiri za su taho kasuwa aka tare su a hanya aka musu wannan ta'addin barayi ne bandit masu bindiga yanzu zai hankali ya dan kwanta saboda ana kokari a an su ma gawawakin ma ɗauko su ma da aka kashe wannan mutane sai da zama itina da kyala aka samu ba ka ɗauko su daga cikin gawokin. saboda me su yan bindiga sun ce ba sai ta ji a ɗauko gawaki ba. To ya aka yaka karɓo gawakin? To jami'an tsaro suka shiga wajen. Dama akwai jami'an tsaro ne har suka kai harin kuma? A jami'an tsaro daga nan cibiyar suka kai ɗauki. An ce sun saci mutane su waɗanda aka sata fa. To waɗanda aka sata ma ce waɗanda mutane ma da aka ɗauka mutum biyu an ce ma an halbe su. Da suka tafi da su kuma suka kashe su. rundunar 'yan sandan jihar katsina da ta tabbatar da faruwar lamarin kuma kakakin rundunar esp abubakar sadiq ya ce tuni jami'an su suka shiga farautar 'yan bindigar. a halin yanzu mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura dakarun shi zuwa wannan guri bisa ga umarnin tabbata cewa duk mai duwai da ke da hannu a cikin wannan hari an kamo su kuma an gufanar da su ga kotu domin su fuskanci hukuncin abin da suka aikata. kamar ba jami'an tsaro ne a hanyar har suka tara hanya suka kashe mutane akwai jami'an tsaro a wannan yanki wanda ke gudanar da sintiri na musamman sai bayan harin jami'an namu suka samu labari a yayin da su da suka samu rahoton da ya da kai dauki a wayannan bata gari tuni sun ruga kamar a halin yanzu jami'an namu suna iya bakin kokarin su don a kamo su a kuma gurfanar da su gaban kotu da mun su fuskanci hukuncin da ya dace kamar suna cewa akwai waɗanda aka tafi da su kuma mutanen yankin na tunanin ko an kashe su ana ƙoƙarin karɓo gawarsu amma abun ya gagara mutane takwas aka aka suka rasa ransu a sanadiyar wannan hari sai kuma mutane hudu da aka raunata kawo yanzu duk da rundunar na kan gudanar da a babu wasu mutanen da aka yi garkuwa da su mutanen yankin na jibiya dai sun ce suna buƙatar ɗauki sakamakon yadda hare-haren 'yan bindigar suka dawo bayan sun ɗallafa kamar yadda hakimin na jibiya shaida min. Lai wannan matsalar tsaro tana nan sai abin ya yi kamar ya lafa kuma sai ya dawo. kuma Muna neman gwamnati ta shigo ciki ta ƙara taimaka mana dama tana yi ta ta ƙara taimaka mana a samu a samu zaman lafiya a wannan yanki namu. Jibiya dai na kan iyaka da jamhuriyar Nijar, haka kuma ƙaramar hukumar ta Katsina na kan iyaka da yankin zurmi na jihar Zamfara mai fama da hare-haren 'yan bindiga. Awal Ahmad Janyau BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Tonan dai na faruwa ne yayin da ake ci gaba da shagulgulan Kirsimeti kuma yau ce ranar Boxing Day wato kwana guda bayan Kirsimeti inda al'adance mabiya addinin Kirista ke raba kyautuka na musamman. Wakilinmu na Kano Zaharaddin Lawan ya tuntuɓi Reverend Lawan Ibrahim Tsanyawa na cocin Ikwa inda kuma yi masa ƙarin haske game da muhimmancin ranar ta Boxing Day. to muhimmancin ta dai ana jaddada zumunci da miƙa kyautai kamar yadda lokacin da aka fi isa almasihu akwai wasu masanan taurari waɗanda da suka zo aka nuna allah ya nuna masu za a yi wannan haihuwa ta yesu almasihu to da suka zo suka ga inda jariri yake sai suka miƙa sun zo da kyautai to sai suka miƙa wannan kyautai suka bashi bayan sun gama masa sujada sai suka miƙa wannan kyautai wanda kuma muna kwaikwayon wannan miƙa kyautar da aka yi a ranar Christmas kashe garin Christmas wannan shine wato a irin wannan ranar kenan eh. to kamar akwai wasu ayyuka da ake so ko abubuwa baya ga ziyara da kuma kyautai din da za a kara a kai haka to na farko dai eh, ayyukan da ake yi dama ana sa kai ga addu'o'i na neman wa ƙasa alheri wato kaman zaman lafiyar ƙasa yadda Allah a cikin da yake ana kusa da ƙarshen shekara ana ban kwana da tsohuwar shekara an yi wa Allah godiya akan jagorancin da yi ana kuma bege sabon shekara da za ta zo ana ado yadda Allah zai ya samu zama ƙara tsohon shekara lafiya mu shiga sabuwar shekara Allah ya mana jagoranci kuma ana yi wa ƙasa addu'a da shugabanninta duka baki daya. To kaga jiya an yi Kirsimati yau kuma ana Boxing Day. Kamar me ya kamata ba ga addu'o'i su Kiristoci masu bi su ɗabi'antu da su? Ah, na farko dai ana so a yi biyayya. Biyayya da addini. abin da addini ya shimfiɗa a bi shi sau da ƙafa. Ana addu'o'i, ana taimaka ma waɗanda suke da bukata cikin wannan rayuwa. Sannan akan tuna da gwauraye, marayu da mabukata. Kamar ana zuwa coci ne haka addu'a ko ko a gida ake yi a Boxing Day din A ya danganta bisa ga yadda shugabannin addini suka shirya. A wasu wurare akan shirya a yi babban biki a ranar kuma ba wai biki ba ma ikkilisiya ɗaya ba ikkilisiyu za su haɗu ɗariƙu daban-daban sai haɗu a zumunci a ƙarƙashin kan tuta kuwa ita ce gicciyan almasihu cross na almasihu a ƙarƙashin shi ake haɗuwa. akwai za ka ga a cikin bukukuwan kirsimetin nan wasu kan yi wasa da mota da a cikin murna ko a yi shaye-shaye haka da sauransu ban sani ba mai koyarwar yesu kiristi ta ce akan wannan waɗannan haramni, ne musamman magana giya ko wasu abubuwa da ba su wannan ba su ma a cikin littafin mai tsarki wannan al'adu ne da waɗansu suka ɗauka suke yi amma ba maganar Allah ba ce a Christmas abin da ake da faso ce abin da muke bi maganar Allah kuma ita muke koyarwa kuma ba inda muka buɗe ko aje a shagiya ko aje a yi wani wasan da zai kawo halaka wani ko dai wani abu da zai kawo wani damuwa ba su a cikin littafin mai tsarki. Reverend Lawal Ibrahim Tsanyawa kenan na cocin Ekwa a hirarsa da Zaharuddin Lawan. Masaro yanzu agogonmu na cewa karfe bakwai ne saura kwata a Najeriya har ma da jamhuriyar Nijar ni ne Imam Saleh daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada damuwa game da kare lafiyar fararen hula falasinawa a yankin zirin Gaza. To madalla, idan muka je jamhuriyar Nijar masana ne suka fara tsokaci akan matakin gwamnatin mulkin sojin ƙasar na dakatar da ƙasar daga cikin ƙungiyar OIF da ta ƙunshi ƙasashe masu aiki da harshen Faransanci. Masanan dai na masu ganin cewa tun farko ƙungiyar ta makaro domin ta ɗauki wannan mataki ne a daidai lokacin da ƙasashe da ƙungiyoyi ke ƙoƙarin lalubo hanyoyin magance rikicin siyasar ƙasar ta diflomasiyya. kamar yadda Abdulrahman Alkasim mai sharhi kan harkokin diplomasiya ya shaida wa Cima Ila Isufu. tana iya ita wannan kungiya ta francophonie ta kasashe masu unhwani da harshen faranshi ana iya ta makaro dauki ne ta kawo a lokacin da ita ake ganin kasashen duniya suna ware faransai suna amincewa ga hukumomin na sojoji na jamhuriyar nijar ita kuma lokacin nan sai ta zo ta ce mu ma muna nan ba mu amince ba kuma mun mamaye da kasar saniyar ware to mu harin ita kenan kasa ita ma ta dauki wannan matakin cewa to kun maida mu saniyar ware to mu ma mun maida ku tumkiyar ware ba za mu ƙara aiki da kuma kuma babu wani wakilcin ku da za mu ƙara amincewa da shi bisa cikin kowace tattauna kin ga abin ya zama yanzu kashi biyu ko da ita kasa ƙungiyar daga baya ta ce ta dawo ta amince ta maido jamhuriyar niger to kenan ita kuma ita ma niger sai an jira daga bangaren ta ce ita ma ta amince ta dawo da kungiyar cikin tsarin ta hitam to abdurrahman wani amfani ne ƙasa kamar jamhuriyar niger ke samu daga ita wannan kungiya ta OIF e ta Francophone. to babban abin da ya kamata a sani ita dama dai kungiyar babban aikinta shine ah, yada harshen faranshi ko ina amma dai su kasashen namu bisa abin da yake bayyane ko ga talaka ko ga hukuma haka wani abu na kusa gaskiya ba iya cewa gashi abinda da yake cewa kamar Nijar shekara ta 2005 an shirya wasanni na kasashe masu umfani da harshen shi to kuma lokacin na an ga an yi gine-gine da da sauransu to kuma banda shi an wuce wurin ita kuma kungiyar cikin yawan mutanen da ke da kwai na kungiyar masu aiki da masu unhwani da harshen faranshi aksaransu afirka take babbar kasa wadda cikin kungiyar ita ce congo saboda ita ce kasa mai unhwani da harshen shi wadda ta yi kowane yawan mutane amma kadar cewa a ce kamar niger da mali da burkina su ga janye daga cikin wannan kungiyar to za ta koma baya kwarai daga cikin yawan mutanen da ke ai unhwani da harshen abdulrahman alkasim kenan mai sharhi kan harkokin diplomasiya a jamhuriyar niger To idan muka sake komawa Najeriya shekarun da aka kwashe mayakan Boko Haram na kai munanan hare-hare a ciki da wajen jihar Borno a arewacin Najeriya sun tilastawa dubban mutane tserewa daga mahallansu. Akwai 'yan gudun hijira da dama a wasu sansanoni da jihar ta kafa da taimakon ƙungiyoyin agaji. To sai dai a yanzu da zaman lafiya ya ƙara inganta a garuruwansu gwamnati ta ce ta rufe su. To sai dai wani binciken BBC ya gano cewa har yanzu akwai wasu sansanonin da mutanen ke ci gaba da rayuwa. Badriya Tijjani Kalarawi ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na Madina da ke karamar hukumar jere a jihar ta Borno da kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana. Nan yara ne ke wasanni a ƙarƙashin bishiya duk da irin zafin ranar da ake zabgawa a birnin Maiduguri. wasu ne daga cikin ɗaruruwan da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira mai suna madinatu da ke yankin ƙaramar hukumar jere a birnin na maiduguri kusan a iya cewa madinatu na ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira kalilan waɗanda suka rage a wannan birni To ina sansanin 'yan gudun hijira na Madinatu da ke birnin Maiduguri na jihar Borno. wannan dai ɗaya ne daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da suka daɗe suka rage wanda hukumomi ba su rufe su ba iya abin da nake gani wato matsugunai ne aka gina su an yi musu ƙofofi na langa-langa waɗansu akwai rufi a ciki kuma ina iya ganin mata da ƙananan yara da tsofaffi suna zaune ne a gindin bishiyoyi saboda tsananin ranar da ake ciki yanayi ne mai tada hankali kaga waɗannan mutane a wannan gurin kuma waɗannan mutane sun fito ne daga sassa daban-daban na jihar borno sakamakon tada kayar bayan mayakan boko haram a nan suke rayuwa da su da 'ya'yansu da maza da ɗan mata da ɗan yara waɗansu suna ta ɗinkin hula waɗansu daga ciki suna ɗan daka haka daga ganin dai rayuwar akwai damuwa da rashin samun kwanciyar hankali a wannan zama da suke